Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na rayuwar zamantakewa nan tafi kamar da muka saba. Daga ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na Afirka a yau. Da fatan masu wariya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 16 kHz 17,595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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. thank you To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran ta ce da gaske take tana bukatar jejeniya mai ƙarfi dangane da rage mata takunkuman tattalin arziki shugaban kasar faransa ya ce rasha tana amfani da abinci a matsayin makami a najeriya kuma kungiyar kwadago ta ba wa gwamnatin tarayyar kasar makonni biyu na ta biya bukatun kungiyar asu ta malaman jami'a yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa gwamnatin kasar iran da gaske take kan cewa tana bukatar cimma yarjejeniya mai karfi. tsakaninta da amurka dangane da ɗage mata takunkuman tattalin arziki na zalunci da ta ɗora mata amma hakan ba duk yadda ta zo ba tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a shafinsa na instagram a jiya talata ya kuma ƙara da cewa ya zanta da takwarorinsa na kasashen haɗaɗɗen daular larabawa qatar oman da kuma iraki kan wannan batun ta wayar tarho inda ya shaida musu cewa amurka ce bata nuna cewa tana son a ɗage wa iran wa'annan takunkuman tattalin arziki ba amma ƙasar iran ta gabatar da hanyoyi daban-daban don ba wa amurka zaɓi kan hanyoyin da ya kamata a bi don warware matsalar takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora a ƙasar iran in ji ministan amma babu wata matsaya na kirki da ƙasar amurka ta ɗauka har ila yau ministan ya yi maganar cewa gwamnatin ƙasar iran mai ci ta sanya ƙarfafa dangantaka ko dankon zumunci da kasashe makwabtanta a matsayin babban al'amari a wajenta don haka iran za ta ƙara gaggauta batun ƙarfafa dangantaka da kasashe makwabta shugaban kasar faransa emmanuel macron ya faɗa wa takwaransa na ƙasar kamaru paul biya kan cewa gwamnatin ƙasar rasha ce ta maida abinci a matsayin makami a yakin tattalin arzikin da ta shiga da kasashen turai wanda ya jawo tsadar rayuwa a duniya kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto macron yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake ziyara aiki a birnin yahunde babban birnin ƙasar kamaru shugaban ya musanta cewa takunkuman tattalin arzikin da a ƙasashen turai da ƙawayenta suka ɗora a ƙasar rasha ne suka jawo tsadar kayaki a kasuwannin duniya ƙasar kamaru dai wacce take daga cikin ƙasashe masu tasowa tana fama da tashin goron zabi na kayayyakin abinci da buƙatun yau da kullum a ƙasar ko a cikin 'yan kwanakin da suka gabata an sami ƙarin farashin man fetur a ƙasar wanda ya jawo dogayen layuka a gidajen man fetur a biranen ƙasar ta kamaru shugabannin kungiyar kwadago a tarayyar najeriya sun ba wa gwamnatin tarayyar ƙasar makonni biyu kacal na ta biya bukatun kungiyar asu ta malaman jami'a saboda a kawo ƙarshen yajin aiki na watanni shida da suke yi ya zuwa yanzu jaridar leadership ta najeriya ta nakalto kungiyar tana faɗar haka a wani taron da ta kammala a birnin lagos a jiya talata kungiyar nlc ta ƙara da cewa idan gwamnati ta kasa yin wani abu kungiyar za ta ɗauki matakai masu tsauri don cimma manufarta banda haka kungiyar ta buƙaci a gudanar da gagarumar zanga-zanga wato ta kiran gwamnatin tarayya ta sasanta da kungiyar asu a yau a abuja sannan bayan haka ana sa ran gudanar da yajin aiki na kwanaki uku na gargadi wanda za a fara daga ranar alhamis wato gobe masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tattalin arzikin ƙasar rasha na da ƙarfi sosai ba kamar yadda ake zato ba na cewa zai yi rauni sosai saboda takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen turai da ƙawayenta suka ɗora mata kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto hukumar ba da lamunin kudade ta duniya wato imf tana faɗar haka a wani rahoton da ta fitar a jiya talata rahoton yana bayyana matsayin tattalin arzikin ƙasar rasha ne rahoton har ila yau ya ƙara da cewa halin yanzu dai tattalin arzikin kasashen turai ne suke fama da matsaloli musamman idan har gwamnatin kasar rasha ta kammala rufe bututun iskar gas da ke zuwa kasashen na turai rahoton ya ce tattalin arzikin kasar rasha bayan fara yaƙi a ukraine da kuma takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata ya ci gaba da kashi biyu da rabi cikin ɗari saɓanin abin da ake zata pierre olivia gorinchas na hukumar imf ta faɗa wa kamfanin dinancin labaran afp na ƙasar faransa kan cewa ƙarin farashin man fetur a kasuwannin duniya ya taimaka wa tattalin arziki na ƙasar rasha a wannan lokacin ministan tattalin arziki kuma kakakin ma'aikatar tattalin arziki na ƙasar iran ya bayyana cewa kudaden shiga na gwamnatin ƙasar daga farkon wannan shekara ta iraniyawa wato 21 ga watan maris zuwa yanzu ya karu da kashe 580 cikin 100 kamfanin dinancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ihsan khanduzi yana faɗar haka jiya talata ya kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar iran mai ci ta sami nasarar samun karin kudaden shiga ta hanyar kara yawan danyen man fetur da take sayarwa a kasuwannin duniya a cikin watanni hudu da suka gabata handuzi ya kara da cewa manufar gwamnatin shugaba ra'isi a cikin watanni hudu da suka gabata ita ce rage gibin kasafin kuɗi da kuma rage tsadar kayaki a cikin kasuwannin cikin gida dangane da shirin musayar kudaden kasar iran kai tsaye da kudaden rubel na kasar rasha ba tare da dala amurka ta shiga tsakani ba ministan ya ce akwai karin labarai masu masu sa farin ciki da muke fatan samu a shekara mai zuwa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da kan labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba to shirin nan na duniyar mu a yau wanda Sunusi ne wunje shirya kuma zai gabatar. Duniyar mu a yau.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 ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. malamin yahudawan sahayuniya a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke jagorantar abin da ake kira majalisar yahudawa ta ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa eli abadi ya yi furuci da cewa an samu ƙaruwar yahudawan sahayuniya da suke zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin zama a cikinta inda a halin yanzu suka haura mambobi shida daga lokacin da aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa rawa a shekara ta 2020 a zantawarsa da shafin watsa labarai na i24 news na haramtacciyar kasar isra'ila babban malamin yahudawan sahayuniya eli abadi ya bayyana cewa a lokacin da ya zo kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa yawan yahudawa da suke zaune a cikin kasar ba su kai biyu ba amma a halin yanzu akwai yahudawan sahayuniya fiye da 600 kuma yawan adadin yahudawan ya karu ne cikin shekaru biyu kacal sannan suna da gidajen sayar da abinci da da suka kai guda shida a faɗin ƙasar gami da wuraren gudanar da ibadu masu yawa a duk faɗin ƙasar ta a daddiyar daular larabawa malamin yahudawan sahaniyan eli abadi ya samu matsayin kasancewa shugaban majalisar yahudawa ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ne bayan da aka kulla alakar jakadanci tsakanin kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 ƙarƙashin jagorancin kasar amurka malamin yahudawan sahaniyan eli abadi ya bayyana yarjejeniyar abraham da a ƙarƙashin ta ce aka kulla alakar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ta kasance mai amfani wajen ƙara kusato al'ummar larabawa da yahudawan sahiyuniya masu bashin baki suna cewa eli abadi ya ɓoye hakikanin yawan yahudawan sahayuniya da a halin yanzu suke zaune a haɗaɗɗe daular larabawa saboda akwai hasashen cewa yawan su ta ninka adadin da ya faɗa musamman furucinsa na aniyar yahudawa da suke zaune a ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta samar da wani keɓantaccen yanki na yahudawa zalla da nufin samar da kwalejojin ilimi da cibiyoyi daban-daban a cikin ƙasar a nata bangaren gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta sanar da shirin yahudawan na samar da wani yanki na musamman ga yahudawa a cikin ƙasar ta ba kamar yadda babban malamin yahudawan sahiniyan bai furta takamaiman lokacin fara aiwatar da aikin ba ko bangaren da suka tattauna da shi kan wannan aniya tasu duk da cewa ya bayyana cewa sun tattauna da dillalan filaye kan wannan shiri nasu don samar da wuri mafi kyau da dacewa a ƙasar batun samar da kwalejoji da cibiyoyi ƙungiyoyi na musamman ga yahudawan sahiyuniya a cikin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da babban malamin yahudawan sahiyuniya eli abadi ya yi furuci da shi a wani keɓantaccen lokaci da suka tantance lamari ne da zai tunatar da al'umma gargaɗin da shugaban ƙungiyar sa ido ta morocco da ke yaƙi da duk wani shirin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar morocco da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ahmad wahman ya yi cewa akwai wani ɓoyayyen shirin tsugunar da yahudawan sahayuniya miliyan biyu da suka hada da yahudawa 'yan asalin kasar maroko da baki 'yan kasashen waje a cikin kasar ta maroko kuma za a gudanar da wannan tsari ne karkashin shirin kafa sabuwar kasar isra'ila a kasar ta maroko A wata zantawa da ya yi da manema labarai Ahmad Wahaman ya kara da fayyace cewar ana gudanar da wasu zaman tarurruka domin samun kwakwarar matsaya kan yiwuwar mayar da daular Yahudawan Sahayuniya zuwa kasar Maroko kuma daga cikin zaman tarurrukan har da zaman taro da aka kira da samar da haɗaɗɗiyar cibiyar Maroko tsakanin Isra'ila da Maroko kuma an gudanar da zaman taron ne ƙarƙashin jagorancin mai ba da shawara ta musamman ga sarkin ƙasar Maroko farko andre ezole watakila kasashen larabawa da a halin yanzu suke ribibin neman kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su ɗauki matakin tallafawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gami da taimakon masu ɗauke da aƙidar 'yan sahayuniya da sunan yahudawa wajen ganin an cimma wannan buri saboda a fili yake akwai bambanci tsakanin yahudanci da sahayuniyanci hakika yahudanci aƙida ce ta masu bin koyarwar addini da aka saukar daga Allah maɗaukaki yayin da sahaniyanci wata aƙida ce ta siyasa da wasu gungun jama'a masu tsauron ra'ayin riƙau suke ɗauke da tunanin nuna bambancin al'umma da kafa ƙasa mai gudana kan wata sabuwar mahangar addini da rayuwa da suka yi hannun riga da addinin yahudanci inda mahangar ta neman kafa ƙasa ta kai ga aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar falastinu tare da koransu da daga muhallinsu a fili yake cewa a halin yanzu babban manufar da gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta sanya gaba ita ce kokarin samun wasu kasashen larabawa da na musulmi da za su shiga cikin sahun kasashe da suka kulla alakar jakadanci da ita baya ga tsoffin kawayenta da kuma sabbin da ta farauto a lokacin tsohon shugaban kasar amurka donald trump kuma a fafatakar cimma wannan buri nata tana kokarin boye maitarta ta siyasa da a ƙarshen lamari za ta kai ga rusa matakan tsaron ƙasashe musamman na larabawan yankin gabas ta tsakiya da al'ummansu saboda a kullum babban burin yahudawan sahiniya shine samun damar mallake ragamar jagoranci da juya akalar al'ummu irin yadda ta dace da mahangar aƙidar 'yan sahiniya a gefe guda kuma a hangen nesanta kan kokarin nisantar abkawa cikin tarko da makircin yahudawan sahiyuniya babbar jam'iyyar siyasa a kasar jordan ta yi gargadi kan matakin barin 'yan kasar jordan suna gudanar da ayyuka karkashin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jam'iyyar islamic action front party ta fitar da bayanin gargadi ga hukumar kasar kan nisantar wani matakin ba da dama ga ɗan kasar jordan haƙƙin yin aiki karkashin haramtacciyar haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman a cikin ƙasar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ta hanyar ire-iren waɗannan dabaru ne za a kai ga sake sabunta yarjejeniyar alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar ta jordan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da hakan zai ƙara zama babban hatsari ga tsaro da zaman lafiyar ƙasar ta jordan tun a shekara ta 1994 ce ƙasar jordan ta ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ganin yadda a halin yanzu wasu kasashen larabawa suka zaburo suna kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take neman jordan ta sake sabunta yarjejeniyar alakar da ke tsakanin su jam'iyyar ta islamic action front party ta kasar jordan a ranar litinin din wannan mako ta jaddada rashin amincewarta da kokarin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta neman yin kutse a tsakanin al'ummar jordan domin cusa musu ra'ayi ra'ayin neman ƙarfafa alakar jakadanci tsakanin gwamnatin ƙasarsu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ta hanyar kwadaitar da matasa da suke matukar buƙatuwa ga ayyukan yi da samun kuɗaɗe domin gudanar da rayuwa saboda gazawar hukumomin gwamnatin ƙasar jordan a fagen aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyar su na samar da ayyukan yi ga matasan ƙasar da ɗaukan matakan warware matsalolin rashin aikin yi da ta yi ƙamari a ƙasar ta jordan sakamakon taɓarɓarewar durkushewar harkar tattalin arzikin kasar hakanan bayanin gargadin ya jaddada gagarumin hatsarin tsaro da samar da ayyuka ga matasan jordan a ƙarƙashin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila je janyo saboda irin mummunan tasirin da yahudawan sahirniya za su yi a kan al'ummar jordan ta hanyar yaudara kan gudanar musu da ayyukan rusa ƙasa musamman ayyukan leƙen asiri saboda ɗan wani amfani da za su samu don haka jam'iyyar ta islamic action front party ta jaddada yin kira ga mahukuntan kasar kan yin aiki da haƙƙin da ya ɗoru a kansu na ganin sun hana matasan kasar fadawa cikin tarkon yahudawan sahayuniya ta hanyar samar musu da ayyukan yi a cikin kasar nan, babbar jam'iyyar ta kasar jordan ta yi da yadda harkar kasuwanci tsakanin jordan da haramtacce kasar isra'ila ta ƙara haɓaka lamarin da zai ƙara zama hatsari ga tattalin arzikin jordan kuma babbar maslaha ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman yadda zai kara mata karfin tattalin arziki da take samu wajen kara karfin ɗaukan nauyin siyasarta na wuce gona da iri kan al'ummar larabawa musamman ci gaba da mami yankunan falasinawa tare da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan shahararwuri zauna kamfanin dillancin labaran Kudus Press ya habarto daga majiya mai tushe cewa yawan 'yan kasar Jordan da suke gudanar da ayyuka a cikin kasar haramtaccen kasar Isra'ila sun kai kimanin 700 bakwai zuwa dubu biyu a kowace rana kuma ana musu izinin shiga cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce daga karfe shida da rabi na safiya zuwa lokacin ficewa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin karfe goma sha daya na dare ta mashigar wadi araba da ke tsakanin garin akaba na ƙasar jordan da garin elet na haramtacciyar ƙasar isra'ila a halin yanzu haka dai ƙasashe biyar ne a tsakanin ƙasashen larabawa suka ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnati gwamnatin haramtacce kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacce kasar ta isra'ila tun a shekara ta 1977 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar maroko ta dafa musu baya tun a zaman taron kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link na birnin beirut na ƙasar labanan a shekara ta 2002 ce kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma yarjejeniya a tsakanin mambobinta inda ta gindaya sharuɗan cewa babu wata ƙasar larabawa da za ta ƙulla duk wata alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila har sai gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta ɗauki matakin janyewa daga dukkanin yankunan larabawa da ta mami tun daga shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar falastino akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijirar falastinawa domin ba su damar komawa kasarsu ta gado a fili yake cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cika banda ma ci gaba da ma mai yankunan larabawa tare da ƙara ƙaimi a fagen aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar larabawa amma gwamnatocin kasashen na larabawa suka yi watsi da kyawawan manufofinsu ta hanyar ɗaukar matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryar ku masu saurare shirin da ya saba ba ku damar isar da korafe-korafen ku ko kuma bayyana abubuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai magana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da ziyarar da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo a karon farko a kasashen Afirka tin bayan hawansa mulki. Muna fatan Allah ya sa wannan ziyara da ya kawo kasashen mu na Afirka inda ya fara da kasar Kamaru ta haifar ma da kasar kasashen namu na afirka da mai ido kuma muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu daga karshe ina fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya muna godiya radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamaratiliya su yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa Radio. Ina yi muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lahiya. Suna na samariya Haruna Idris daga nan ƙasar Libya ɗan Nijar ne ni jihar Zandar. To a gaskiya a dangance da abin da yake faruwa a Najeriya muna Allah wade da wannan lamarin sabon bidiyo da aka saki. 'Yan ta'addan nan suka saki mun yi takaici mun yi baƙin ciki. Dan jiya ban san sadda na fara zubda da hawaye ba. Muna Allah dai da wannan abun da yake faruwa kuma muna kira ga shugabanni dan Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai tambaye ku a dukkan lamuran da kuke kaiwa ko da sanin ku ko ba sanin ku Allah zai tambaye gode daga naku Samariya Haruna Idris dan Nijar jihar Zandar mazaunin kasar Libya a nan Tripoli assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta yaran suna na gwani lawan ali game da ta so ku bani dama ne tsokaci dangane da kiran da yan ta'adda suka yi ko in maganar da yan ta'adda suka yi na cewa za su sace shugaban kasa muhammadu buhari da kuma gwamnan jihar kaduna wato nasiru el rufa'i to ya kamata dai sa haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin tsaro ya inganta a waɗannan kwanakai ganin yadda yan ta'adda suka yi bidiyo kuma sun nuna cewa suna da kayan aiki sannan kuma za su iya sun lahi takwabin cewa za su iya sace su to don haka muke kira gare su don allah su taimaka su inganta a fannin tsaro insha allah assalamu alaikum radio biyu ta radio tehran ina rabi malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga maradi jamhuriyar nijar yan hankali na da tunatarwa tsakanin masu raba abincin ga kyauta fi sabilillahi da masu angoni da masu raba abincin ga kyauta tsakanin su da Allah su yi fi sabilillahi gaskiya suna bada abincin nan inda bai kamata ba a bada shi kuma suna hana inda ya kamata a bada a bada shi fi sabilillahi Allah ya sa kukan da na yi ya je daidai ga kunnuwan da ya kamata su ji tsakanin da Allah da annabi inda ke da marayu sai an ci da kyatin da ake wata ba su irin wannan abun ba mu mun san gidajen da yawa hede da ba a zato sai a zo a ce mu wani an yi rabo mu ba a bamu ba an ce ku ku yi hakuri lokaci ne in Allah ya kawo lokacin da za a baku a baku ni ne kura bilu mala Adamu sarki aiki na kasa baki daya ina muku fatan alkhairi daga Maradi Jamhuriyar Nijar Salamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na lawa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau akan faifan bidiyon da ke yawo na fasanjan da aka kama a jirgin kasan hanyar Kaduna daga Abuja lalle wannan bidiyon ya ta da hankali sosai kuma akwai abin tausayi a cikin shi ko da baka da dan uwa a cikin gaskiya wannan bidiyon yana tada hankali to kuma 'yan bindiga sun sake aika barazana ga shugaban kasa da nasiru yan rufa'i sun ce za su kama su to ko dai ba su kai ga yan haka ba ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan barazana da mahimmanci domin kiyaye gaba tun da ba a san abin da zai faru ba don shi wanda ke neman cutar da kai to ko da yake shirye yake sannan zai yi ma kwantan bauna ne ba tare da ka shirya ba da haka sai su kiyaye su san matakan da za su ɗauka ubangiji allah da ya kiyaye kuma su daina wasa da harkar tsaro yana da kyau su ɗauki harkar tsaro da muhimmanci. saboda yan abun ya juya gare su ya daga talakawa to ba za su ji daɗi ba ina godiya sashen hausa lawa alhaji abbali daga agadas gidan radio iran da farko dai suna na sanu sanusi maɗatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar nijar a wannan rana ra'ayina akan wannan batu da ya zamto abin tabka muhawara a ciki da wajen ƙasar najeriya har ma da wasu sassa daban-daban na nan ƙasar ta jamhuriyar nijar batun kuwa shine ikirarin da yan bindiga suka yi cewa za su yi garkuwa da da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Kaduna Amala Nasir Erfa'i ta gwamnatin Najeriya da gwamnan jihar Kaduna kallo fa ya koma kanku mun zira ido muna gani za ku ɗauki mataki ne na magance wannan ikirarin da 'yan bindiga suka yi ko kuwa a'a ina fatan za ku tashi lafiya BOH ta kiran suna na sanu su maɗate daga nan jihar da magaram ashin kudin Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na BOH Muryar Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana isu ne maɗate da magaram fm jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to zan yi tsokaci a dangance da wata bidiyo da aka gani ta matafiyan nan tsakanin abuja zuwa kaduna wanda aka kama ana gallaza musu azaba hakika abin takaici ne kuma wannan abu ne wanda ya kamata gwamnatin najeriya kullum tana ikirarin tana kokari akan ceto su amma kuma har yau abin ya cutura gaskiya wannan ba haka ake mulki ba ganin yanda talaka yau bai da sukuni a najeriya ya yi nan an kashe ya yi nan an kama shi an ce ana neman kuɗin fasaha kenan wannan gaskiya ba hakki ba ne wanda ya rataya a wuyan talaka su kare kansu gwamnati ne kamata ta kare talakawa don da su suka dora ta da fatan dai kiran kiran da ake za su shiga kunnuwan da suka dace domin buhari ba a yi tsammanin ba gaskiya a irin wannan mulki naka talakan najeriya zai shiga wani hali da fatan dai allah kawo sauki abu da fatan allah kiyaye da fatan saƙon ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba to shirin na rayuwar zamantakewa wanda Sheikh Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكي وانا شري نامو wanda a cikinsa muke ƙoƙarin fito da wasu al'amura na zamantakewa. Zamantakewa kamar yadda muka ishara a duk waɗannan shirye-shirye da muke gabatarwa aba ce wacce take ita wannan zamantakewa takan kusanto da zukata idan muka yi ta hanyar nagarta kenan aba ce wadda take idan muka yi ta ta hanyar nagarta takan sa a zauna lafiya da juna aba ce wadda idan muka yi ta yani muka yi zamantakewar nan ta hanya managarciya wadda addini ya ce mu yi takan kasance tushe na samun yardan Allah da kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu ta'ala domin zamantakewa idan muka kasance mun yi ta bisa doron addini da kuma nusarwa ta ainihin magabata to hatta rayuwar mu kanmu muna kyautata ta sai ka ji kana jin daɗi a cikin al'amura na rayuwanka kai kanka to idan masu sauraro ba su manta ba har yau abin da muke bijirwa da shi tambayar nan ce dai cewa to duk da cewa addininmu ya ce a zauna lafiya addininmu ya shimfiɗa rayuwar zamantakewa tsakanin mabiyansa da ma wanda ba sa bin addinin ma ga yadda za a zauna da kowa lafiya to me ya kawo cewa kuma su 'ya'yan addinin waɗanda suke a tsakaninsu su kansu a ƙarƙashin lema ta addinin musuluncin kansu su kansu wasu lokuta da dama ba sa ga maciji da junansu ba sa wannan rayuwar ta zamantakewa irin ta addini din to kamar yadda muka sani ne mun bujiro da al'amura na girman kai cewa yana daga cikin tushe bayan dama mun faɗi cewa asalin asali shaidan ba zai bar mu zauna lafiya da juna ba to sai kuma girman kai da kowa wasu da dama suke ɗorawa kansu to yau abu na biyu ko kuma na uku da zamu juna da shi wanda shi ma yake hana a samu rayuwar zamantakewa irin ta addini kamar yadda addini ya ce a yi ikhwanuna shine wani abu da ake kiransa al'ujubu al'ujubu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ujubu mutum ya kasance yana ɗaukan kansa ya kalli kansa yana ɗaukan wani al'amari da yake tattare da shi yana ɗaukaka kansa da kansa yana ba shi mamakin cewa ni ne fa kaza ni ne fa kaza ni ne fa kaza in ilimi ne yana ganin wannan ilimin nasa kamar ma duk duniyar nan ba mai ilimi kamar sa saboda haka sai ya dinga yin wani abu na ujubu dangane da kawo kansa ta bangaren wannan ilimin in dukiya ce haka ma in wani abu ne Allah ya bashi na basira wata baiwa da Allah ya masa koya wace irin baiwa ce ma sai ya dinga ɗaukan wannan yana kallon kansa yana ganin kamar shi wa kansa wannan ma da kansa yana ɗaukaka kansa yana nuna wato sauran mutane ba su da wannan abun amma shi ya mallaki kaza ɗin yana da abu kaza ɗin yana yin ujubu ikhwan wannan al'amari wallahi wallahi yana daga cin abin da zai hana mutane rayuwa ta zamantakewa managarciya irin ta addini kuma ku duba ku gani duk mutumin da yake da ujubu mutum ne za a gan shi baya rayuwa ta zamantakewa da al'umma kamar yadda ya kamata kamar yadda addini ya ce domin yana ɗaukan kansa shi ya fi sauran jama'a shi ba irin sauran jama'a ba ne wasu lokutan fa hatta malamai waɗanda sun yi karatu kan ku ɗauka cewa ujubu wani abu ne wanda yake banta da wasu jama'a hatta malamai waɗanda ake ganin sun yi karatu waɗansu su suna da ujubu ɗin nan ujubu abu ne wanda yake cuta ce ta zuci wannan irin kuma cutar ta zuci musulunci ba ta keɓanta da wane ban da wane ba wancan ban da wancan ba a'a ya danganta ga waye ya ɗauki wannan cutar ya ɗora kansa domin ba Allah ne ke ɗora mutane ba waɗansu lokutan da dama zai gaji mutum ya ɗora ya ɗora kansa wata cuta ta zuci sai ce wai haka Allah ya yi shi ko kuma haka Allah ya ga dama ya gan shi to kaga wannan wani abu ne wanda mutum ya tsururuci wata cuta ya sa wa kansa amma sai ya dinga ɗora wa ubangiji subhanahu wata'ala idan ka ga mutum yana da ujubu wannan ujubun ne zai sa mutane su dinga nesanta daga gare shi mutanen da suka san abin da suke in ma ka ga wasu sun kusance shi la'alla suna samun wani wani dan tumuni ne shi sa su su zo kusa da shi su ma din in sun samu wannan dan tumunin daga hannunsa suke watsi da shi to fa shi kenan ba ruwansu da shi wannan yana daga cikin al'amari mafi girma daga cikin al'amura waɗanda suke kawo rashin jituwa da kuma rashin samun rayuwa ta zamantakewa tsakanin mabiya addinin musulunci waɗanda gaba ɗayansu suna ƙarƙashin lema guda amma sai ka ga ana wani irin rayuwa ana wata irin rayuwa rayuwa wacce take ba managarciya ba rayuwa wacce take ba irin ta zamantakewa da addini yake son ya ga mabiyansa suna bi ba wannan yana daga ciki ujubun nan ya ikhwan kowa ya binciki kansa ya gani wallahi mutum zai kasance yana da ujubu yana kuma ɗauke da shi amma za ga kuma shi ne zai zo yana yin laccoci yana ba da karatuttuka wasu lokutan yana yin darussan akhlaq ma yana nuna wa mutane abi Allah abi annabinsa abi kaza amma fa shi din yana dauke da ujubu don ujubu wani abu ne wanda yake in ba binciken kanka kai wa sau da dama ba sai ka dauka kai wai baka da shi bayan kuma kana da shi din wasu lokutan za ga wani ujubun sa ma hatta a cikin magana yana fito da shi a magana ko magana yake yi a to ai mu kaza ai mu irin mu ba a kaza akwai wani wai shi malami ne malamin addini ba ana yin wasu magana yake cewa ai irin mu irin mu wanda mun san komai mun san abubuwa in mun yi karatu ma sau daya komai yana cikin kwakwalwar mu ma ba a bukatan a maimaita mana shi kuma irin mu ba mu da yawa a duniyan nan mu dunnan mu na musamman ne wani abu ya dinga wani abu na irin nuna shi wani wani wato na musamman ne shi wato ujubin dan ya fito masa ya fito fili yana faɗa a bakinsa kuma ba tare da ya ga cewa yana yin wani abu wanda bai dace ba kuma a gaban jama'a a gaban almajiran zama yake wannan magana din to irin waɗannan abubuwa ɗin idan mutane suka ji sai su dinga cewa ahu to shi wannan haka kuma aka ce da shi rayuwa ta kasance kana wani yaban kanka kana wani kai wane ne kai wane ne kai menene wannan ba haka aka ce a yi a rayuwa ba kuma irin wannan sai kaga mutane suna cewa kai ai wane in kana kusa da shi ma kurin ba abin da yake sai dai yanzu ga kansa sai ga kuma sun fara ma yin nisa da kai sun daina ma yarda da wasu abubuwa da mutum yake ko da ko yana da shi din ko da ko kana da ilimin ko kuma kana da abubuwa din da Allah ya baka na baiwa din wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake ɗaukaka wanda yake so ya kuma ba wanda yake so wani abu wanda kuma Allah ya hana shi ba shi kuma yana nufin baya son shi bane shi ma amma ujubu yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo rayuwa ta zamantakewa tsakanin mabiya addini ta kasance cikin wani hali na rashin jin daɗi kuma wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa malamai waɗanda suke koyar da darussa na ɗabi'u na kyautata ɗabi'u a kowane lokaci sukan bijiro da al'amarin ujubu nan nan akan cewa al'amari ne wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala baya son mutum wanda yake ɗauke da ujuba a tattare da shi domin yana kawo waɗansu irin al'amura waɗanda za su hana irin rayuwa ta addini ko kuma rayuwa ta zamantakewa wadda addini ya ce a rayu shigenta ta kasance managarciya tsakanin al'umma saboda haka ashe rayuwar zamantakewa idan muna so mu gyara mu kasance waɗanda muke wani abu na kwatanta umarnin Allah da umarnin manzansa da umarnin magabata ausiya'u da yin wani al'amari wanda zai kawo mana zaman lafiya tsakaninmu da al'umma mu kusantu da su mu kasance mun rayu rayuwa ta zamantakewa managarciya to fa sai mun yi watsi da ujubu wallahi wannan al'amari na ujubu kowa ya binciki kansa an an jefa rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa fa ba yana nufin cewa ni idan muna tare da jama'a a kowane lokaci kaina na sani ni ne kaza ni ne abu kaza ni ne kaza komai ni ne kaza akwai abin da malamai hatta suke kira da ananiya ni ni ni ni ni komai aka ce a'a shi dai wannan shi kan kansa kurin yake gane irin waɗannan abubuwan suna hana rayuwa ta zamantakewa managarciya irin wacce addini ya yi ainihin umarni da a yi irinta saboda haka a kowane lokaci abin da yake mai muhimmanci shine cewa idan har muna neman wani dalili ne ya sa ko kuma waɗanne ne dalilan da suka sa al'umma bayan addinin musulunci ya yi umarni da a zauna lafiya a yi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa managarciya amma ya kasance an karkace ba a yi to ɗaya daga cikin dalilan gashi nan mun bujuro da shi shine ujubu bayan da mun yi zancen girman kai da mun yi zancen shaidan ga nan muna fito da dalilan dan wannan abin da muke fitowa da shi fa ɗaya bayan ɗaya ba wani abu ne ba illa mu gyara gyara aka ce gyara kayanka kamar yadda bahaushe ya ce baya nufin sauke mu raba wato mu gaba ɗayan mu da ni mai magana da duk ku masu ji sauraro da kowa da kowa idan har muna so mu yi watsi da dukkan wasu dalilai waɗanda suke hana mana rayuwa ta zamantakewa ta hakika to kowa ya ɗauki matsayinsa ya kuma tsaya a wannan matsayin nasa kowa kuma ka tambaya ya san matsayinsa a bangaren ilimi ne kowa ya san matsayinsa bangaren wasu abubuwa ne na baiwa da Allah yi wa kowa to kowa ya san matsayinsa da a ce kowa zai tsaya a matsayin nasa su kuma waɗanda Allah ya musu baiwa din ba wai sai sun nuna ujubun nan a fili kowa sun nuna su wani fifiko akan sauran mutane ba to wallahi sai ka ga an yi rayuwa rayuwa managarciya kuma ba tare da an samu wasu matsaloli ba saboda haka fatanmu waɗannan abubuwa da muke bijirowa da su don mu ji ne mu kwatanta kanmu mu gani muna da waɗannan cutuka ko ba mu da su in muna da su mu watsi da su muna watsi da su sai kuma mu ga rayuwar mu ta fara zama managarciya sai al'umma su fara kusanto mu to sai ka ga an fara samun rayuwar ta zamantakewa managarciya kamar yadda addini ya shimfiɗa ta to saboda lokaci zamu tsaya nan sai a mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kamuku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne a kan ziyarar da ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya kai zuwa nahiyar Afirka. Domin fahimtar abin da yake nema daga shugabannin wannan nahiya a wannan lokaci da wani sabon salon cacar baki da jayayya tsakanin rashan da kuma kasashen turai bisa jagorancin amurka ya sake barkewa. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A ranar Lahadin da ta gabata, 24 ga watan nan na Yuli, jirgin sama da yake dauke da ministan harkokin wajen kasar Rasha ya sauka a birnin Alkahira na kasar Masar. a tashin farko dai ministan harkokin wajen na kasar rasha sergei lavrov ya gana da shugaban wannan kasa abulfata sisi da kuma takwaransa na masar ɗin wato sami shikuri hakanan kuma ya yi jawabi a gaban jakadun kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa take da cibiya a ƙasar ta masar ministan harkokin wajen na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa rasha ba saniyar ware ba ce a duniya saboda yakin da take yi da ƙasar ukraine ita dai ƙasar masar ta dogara da rasha ne wajen samun alkama take sarrafawa a matsayin abinci a cikin gida har ila yau masar ɗin tana dogaro da rasha wajen sayan makamai take kuma karɓar masu yawon bude ido da dama daga ƙasar ta masar wasu ƙasashen da labrov ya ziyarta sun hada da habasha uganda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyar congo kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen suna da kyakkyawar alaƙa da rasha ko dai ta fuskar abinci da suke samu daga gare ta ko kuma makamai da suke saye bugu da ƙari wasu daga cikin ƙasashen na afirka suna da matsala da wasu kasashen yammacin turai don haka suke son sake kulla alaka mai karfi da moscow fiye da baya wannan ziyarar ta labrobre ta zo ne mako daya bayan ziyarar da shugaban ƙasa amurka ya kai zuwa yankin yammacin asiya da taron da ya yi da ƙawayen ƙasarsa a birnin riyadh na saudiya hakanan kuma wani taron da aka yi a tsakanin shugabannin kasashen iran rasha da kuma turkiya a birnin tehran wani nazari da kasashen turai suka yi dangane da tasirin yakin ukraine a nahiyar afirka ya bayyana cewa matsayar amurka da kasashen yammacin turai bata samu karbuwa ba a cikin wannan nahiyar wato yadda kasashen na amurka da turai suke son ganin an mayar da rasha saniyar ware afirka ba su karɓi wannan ra'ayi ba kasashen da suke cikin waɗannan yankuna a shirye suke su sake bunƙasa alaƙa su da ƙarfafa ta da duk kasashen da ba na yammacin turai ba a fili yake cewa a yin ganawar da da shugaban ƙasar ta masar ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya yi kokarin jawo ra'ayin kasar ne ta kasance a tare da rasha saboda sabon layin da ake shatawa a tsakanin rashin da kasashen yammacin turai a lokacin da ya tsaya a gaban ƙungiyar ƙasashen larabawa yana yin bayani lavrov ya ce kasashen larabawa sun ɗauki matsakaicin matsayi dangane da yakin na ƙasar ukraine ya kuma jaddada manufar ƙasarsa na bunƙasa alaƙa da ƙasashen na larabawa musamman waɗanda suke mambobi a cikin wannan ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen larabawa da kuma yin aiki a tare da su a fagagen siyasa da tattalin arziki musamman a kan batun da ya shafi Falasɗinu kamar yadda labrob din ya bayyana. Hakanan kuma labrob ya ce alakar ƙasarsa Rasha da ƙasashen larabawa ta ginu ne akan ƙauna da girmama juna. Sannan kuma ya da cewa sun tattauna da babban sakataren ƙungiyar ta larabawa Ahmad Abul Gaif. a kan shata sabbin hanyoyi na aiki tare a tsakanin bangarorin biyu da ya taɓo batun yakin da ƙasarsa ta shiranta a kan ƙasar ukraine sergei lavrov ya yi wa ƙungiyar ƙasashen larabawan bayani a kan dalilan da suka sa rashen ta buɗe yakin yana mai cewa mun kasance a cikin tsoro dangane da tsaron ƙasarmu kuma an yi watsi da tsoron da muka nuna a kan kungiyar jejeniyar tsaro ta nato hakanan kuma yadda ƙasar ta ukraine take samun ƙarin makamai daga ƙasashen da turai ya kuma ƙada cewa an keta jejeniyar minsk domin an kai hare-hare da manyan makamai a cikin dukkanin yankunan da yarjejeniyar ta ambaci cewa za a daina kai musu hari. wato yankunan da suke cikin ƙasar ukraine na masu magana da harshen rasanci hakanan kuma tare tarayyar turai ta ki cika alkawulan da ta ɗauka dangane da wannan batun labarai bai kara da cewa ƙungiyar nato tana ɗaukar kanta a kan cewa tana da haƙƙin shimfiɗa ikonta a ko'ina sannan kuma ta yi abin da take so ko da ko hakan yana cin karo da maslaha da tsaron ƙasar rasha har ila lavrov ya ce babu yadda za a yi rasha ta laminta da wannan siyasar ta nato da tarayyar turai ministan harkokin wajen na rasha ya kuma ƙada cewa ƙasar tasa tana tattaunawa da ƙawayenta larabawa domin samun shawarwari daga gare su to masu bin diddigin siyasar rasha dai suna cewa ziyarar da Labrov ya kai zuwa nahiyar afirka wani yunkuri ne na ƙara tabbatar da samuwar ƙasar a cikin wannan yanki wanda yake da muhimmanci ga manufofin rasha kuma yanayin da ake ciki a wannan yanki da ƙasashe da dama na afirkan suka dawo rakiyar ƙawancensu da turai zai ƙara taimakawa ƙasar ta rasha misali a cikin nahiyar afirka ƙasa kamar mali ta nesanta kanta daga faransa wata ita ce ta yi mata mulkin mallaka har ma ta maye gurbin sojojin faransa da na ƙasar rasha na sa kai domin ba ta tsaro irin wannan yanayi zai taimaka wa rashin domin ganin cewa ta samu karbuwa da gindin zama a cikin nahiyar ta afirka to wani manazarci a kan gabata tsakiya ɗan ƙasar rasha anton badasov ya bayyana cewa ziyarar da lavrov ya kai zuwa cikin ƙasashen larabawa tana ɗauke da saƙonni daga ciki da akwai ƙoƙarin tabbatar da cewa yunkurin da ƙasashen na turai suke yi domin mayar da rasha saniyar ware ya ci tura kuma tana son tabbatar musu da cewa safa da ƙawaye da abokai a duniya ba sai turawa kaɗai ba za ta yi hulɗa da su wani saƙon na rasha ga turawa ɗin shine yaƙin da ta shelanta a kan ƙasar ukraine bai shagaltar da ita ko ya ɗauke mata hankali ba a kan hulɗa da duniya musamman a fagen mu'amala tattalin arziki da siyasa domin gashi tana hulɗa da ƙasashen larabawa na nahiyar afirka da kuma baƙaƙen fata duk dai na wannan nahiyar shakka babu za a ci gaba da kallon wannan ziyarar da lavrov a nahiyar afirka a matsayin wani yunkuri na wato sake farfado da tsohuwar alaƙar da take ƙasar rashan da kuma nahiyar afirka musamman ma tarihi ya tabbatar da cewa a lokacin yakin cacar baki tarayyar soviet ta taimaka wa kasashe da dama na nahiyar afirka wajen fuskantar 'yan tawaye waɗanda suke samun goyon baya daga ƙasashen turai to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirinmu da fata an ji daɗin abuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masu saurare ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan ganin lokaci na hararan mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauke da wasu haɗin shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya kasance labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.